بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بإذن الله تعالى أولا صافية تلاتة تقص قوات جماد الأولى تقص كترة ترى nisa na tambaye ku ce takwas ko tara tara ga watan jimadal ula shekara ta 1432 za mu tashi a alamatul khafdi a cikin wannan littafi mai albarka matan al a inda al-imam al-ajurrumi yake cewa walil khafdi thalathu alamat walil khafdi alamat al-kasratu wal ya'u wal fatahatu فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف شكرا ما لن يتي وللخفض ثلاث علامات a وتيكي أيارم ما لمن نهون بصرة إتتي jarra tana da alamomi guda uku ko ka ce alhafdu ko ka ce aljarra ko ma dai wanne ka faɗa suna da alamomi guda uku da ake ganewa da ake gane jarra da su ko da ake gane khafda da su alama ta farko ita ce alkasaratu ita ce babbar alama kenan wanda yake a larabcin da ba na hau ba da gani sai ka ce kasara ba bil kasara bi rabbi aga bi rabbin nas ba'un ta farko za ka ce tana kasara amma ba'un ta biyu bi rabbi sai ka ce tana da jarra saboda alamatul i'rab ne ba alamatul bina ba saboda khafda tana da alamomi guda uku alama ta farko ita ce alkasratu alama ta kasara maga kasara so kasara alama ce ta wannan abun majrur ne an mai jarra ne ko wannan abun mahfud ne an mai khafda kenan wal ya'u hakan ne ya'u ma alama ce ta jarra ko alama ce ta khafda wal fatihatu da fataha fataha alama ce ta jarra akan samu fataha ta zama alama ta jarra alamomi guda nawa kenan guda uku wanda yake kowane ɗaya daga cikinsu yana zama alama na khafda sai malin zai mana bayanin inda kowanne yake zama alama sai ce fa'ammal kasaratu amma ita kasara فتكون علامة للخفض تنازم علامة نجرة يتمي كنا كسرة تنازم علامة نجرة في ثلاثة مواضع أولا ريقنا أكو ولي نفركو في الاسم المفرد المنصرف في الاسم أسونا أم بتدمي فيلي أم بتدمي دا ما أي فيلي باش دا fili ba da jarra'i al-mufradi sunan da yake tilo an fitar da me kenan jam'i an fitar da me musanna saboda sunan dole zama mufrad al-munsarif sunan da yake cancanzawa an fitar da me kenan ghairu munsarif wanda baya cancanzawa suna ya kasu kashi biyu ta wannan babin akwai sunan da yake yansarif yana cancanzawa akwai kuma la yansarif za ka ce haza zaidun a nan zaidu wannan wasu yake da shi a rafa ne ra'aitu zaidan nasuba sallamtu ala zaidin jarra kun ya cancanza zuwa gida nawa uku haza ibrahimu إيه رفعة رأيت ibrahima سلمت على ibrahima إيه بعت على إبراهيم إيه إن eh إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إلى نوح ونبينا من بعد وأوحينا إلى وأوحينا إلى إبراهيم قال إلى sai aka ce ibrahima wa ishaqa wa yaquba wal asbati kaji na jarra ta fito wal asbati da yake shi yana yansarifu amma ibrahim da isma'il da yaqub wannan duk la yansarifu duk baya daukan kasara baya daukan jarra kamar ya a yanzu muna neman mu lalubo shi tukunna shi yasa kun ga anan ne karatun da muka fara kwanaki za ka kawo hadisi ka ce an umara magana da kai ko an umara ba ce an umari ba saboda shi layin sharif to kun ga akwai sunayen sunayen a hisan kasu guda biyu akwai allazi sharifu akwai allazi la sharifu allazi sharifu shine wanda yake cancan cancanzawa ya dauki nau'ukan irabi guda nawa uku raf'a da nasba da jarra amma allazi la yansarifu shine sai dai dauki fataha da dhamma kadai baya daukan sauran shi sa malam yake cewa fil ismil mufradi al munsarif sunan da yake mufrad wanda yake allazi yansarifu saboda haka bayanin da da maka bayar zaka ce qama zaka ce qama zaidun zaka ce ra'aitu zaidan eh za ka ce sallamtu ala zaidin za ka samu wannan gasanan da yawa a cikin alkur'ani mai girma ba za ce kake suratu yusufa ba hmm? amma sai ka ce suratu nuhin kaga nuhin ya yansarif amma yusufa la yansarif suratu ibrahima aga la yansarif da yansarif da ya zama suratu ibrahimi to la yansarif haka kace an aishata radiyallahu anha a gani to wannan din la yansarifu shi sa yake cewa filismi al-mufradi al-munsarif sunan da yake tilo ne kuma munsarif ɗaya kenan wa jam'i taksir sannan yana zuwa a jam'u taksir suna jam'u taksir so a sai kenan can da muka ce mufarad muka ce an fitar da me jam'i ba kowane jam'i ba akwai jam'in da yake shi ma ana mai irabi da me da kasara fi jam'i taksir a jam'u taksir al-munsharif jam'u taksir ɗin wanda ke canzawa, wanda ke ɗaukar nau'ukan irabi guda uku rafa'an da nasban da jarra domin shi ma jam'u taksir yana da yawa jam'u taksir ba yana da yawa mizani a safi a kusa talatin amma bihu to kaga akwai wanda yake yana dauka yansarifu akwai wanda yake la yansarifu duk sunan daga ganshi munawwan ma'ana mai tanwini to wannan yansarifu eh kun fahimci wannan eh labazin rijal yansarifu ko la yansarifu jam'i ne fa jam'u taksir ne saboda me eh yana daukar to ne rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un aga rijalun jam'u taksir ne amma munsarif ne saboda haka shi ma za a mai li'irabi da jarra abin za a mai khafda da kasara saboda jam'u taksir ne al-munsarif amma masabih kaga jam'u taksir ne amma la yansarif wala kada zayyana sama'a dunya bi masabiha kaga ga bawo harfu jarra amma sai ka ce masabiha eh saboda shi la yansarifu ne yawwa saboda duk a waɗannan wurare guda biyu ana ana yin li'irabi ne da abin nan zaka ce sallamtu ala rijali sallamtu ala rijali marartu bi tullabi aga tullab jam'u ne kuma munsarif ne marartu bi tullab na wuce wasu ɗalibai wa jam'il muannath salim hakan nan da jam'ul muannath salim shi ma kasara tana zama alama na me na jarra za ka ce sallamtu alal muslimati sallamtu alal talibati marartu bi talibati duka ga wannan الطالبات مجرور wa جر jarhi alkasratu الكسرة الظاهرة to waɗannan su ne wurare guda uku da kasara take zama alama na jarra ko alama na khafda akwai tambaya alaikun salam sallamtu ala talibati mun sha mai mun huce ala ala harfi jarra ne mun yi shi tun baya mabaniyun alaskun الطالبات مجرور بألا وعلامة جره الكسرة الظاهرة ba kasara ce muƙaddara ba nam da aka ce filifin da mutane ne ne ganin ji to kaga ba za a mai irabi kasara ba za ta zama alamatul irab din shi ba yace yace fil ismul mufrad to amma idan ismul mufrad ne la baya daukan tanwini ma'ana ghairu munsarif kenan to anan kasara ba za ta zama alamatul khafda na shi ba wani abin ne zai zama alamar ba kasara ba eh yawa wa ammal ya'u malai yace amman ya'un fatakunu alamata lil khafdi fi salasati mawadi' tana zama alama na jarra a wurare guda uku wuri na farko fil asma'il khamsa a khamsa wa lissafa mana su a numfashi daya mhm. Mm-hmm. abuka abuka hamuka kuka zuma shikenan so ne wannan asma'u sita kuma da hanuka na'am yake cewa fil asma'il khamsa a asma'ul khamsa kas eh hanuk shine duk abin da yake akwai kawaici wani faɗin shi da abin da ana jin kawaicin faɗin shi kamar al'aura haka ko waɗansu abubuwa sai a kira hanuk an fahimci an san kawai ce ai mhm. yawa ce kunya hanuk nan lallai tambayi tana da abinan jebon fassara shi ko nan asma'ul khamsa kaga ana musu rufu da me da wa'un kamar da karatu ya gabata haza abuka haza akhuka haza hamuka haza fuka haza hanuka da sauransu ɗaya kenan ana mashi nasaba da me eh ku tsoron Allah mana ku tsoron Allah mana da alfa ake mai nasaba ai eh ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa hanaka wa faka wa faka wa wa zamal an kana zamalin wa banin wadda ke zana ismul ishara ne ko an kana zamalin ai wannan ba sahib ne zuɗin ce da muke magana zamalin ai sahibu malin kaga sai zama mansubun domin an kana zamalin za shi ne. khabaru kana ai nam to yanzu mun je na gaba shine jarra ana musu jarra bilya'i asma'ul khamsa ana jarra bilya'i sai ka ce sallamtu ala abika ala kar ku manta ba sai in ya cika sharuɗan nan guda biyar sallamtu ala abika wa akhika wa hamika eh sallamtu ala fika kuma ka tsoron Allah mana eh kun bai ce na go na'am ku lura da wani abu za ku tuna wani hadisi da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa hatta lauma guda da mutum ya sanya a ina eh kai ba da hausa za ku karanta ba da larabci za ku karanta abdulmalik ka ce me ke kuma ka kama hanyar kuwa fi fi mra'atik fi fi mra'atik aga fi din guda nawa ce bi ce aga shi da yake na da mata ya haddace <laughs> fi fi fi ra'atik wannan fi din harfu jarra ce wannan fi din majrur ce eh majrur ce bi harfu jar shine wa alamatu jarhi aliya lana min al-asma'il khamsa dama ya ta cika sharadi mudaf ce zuwa ga gashi gashi wa huwa mudaf imra'atika imra'ati mudaf ilay wa mudaf kaf mudaf ilay eh ta farko eh wannan kuma ismi ce fi fi imra'atika saboda haka za mu fahimci kenan al'asma'ul khamsa turfa'u bilwawi wa tunsabu bil alfi wa tujarru mun sha mai jarra ko dai jarra bi harfi jar ko jarra bil ko jarra bi tab'iyya duk dai jarra ake nufi na'am akwai wanda zai ba da wani misali Allah ta'ala yana cewa yana hikato mana magana dan uwa annabi Yusuf alaihi salatu wasallam yana cewa irji'u ila abikum faqulu ya abana banaka kasara irji'u ila harfu jar abi eh mhm. uh -huh. wa alamatu jarrihi aliya aha li'annahu min al-asma'i al-khamsa na'am tasniya hakan nan a tasniya a sunan da yake guda biyu sunan da yake musanna yawon tana zama alama na jarra sai mu fahimci kenan ashe a almufanna almusanna yurfa bil alfi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i kun gane ko mufanna ismi na wanda yake mufanna yurfa'u bil alfi qala rajulani kaga rajulani fa'ilun marfu'un bil alfi li'annahu مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد mun wannan ko to amma abin da zaka ce ra'aitu rajulaini ra'aitu rajulaini aga kai mai nasaba da yawon kenan sallamtu ala rajulaini shine ce wa fi tasniya hakan nan ma a tasniya ana mai jam'i da ya ana mai li'irabi da ya'un ma'ana yawon tana zama alama na khafta kenan wal jam'i da kuma jam'i wani jam'i da muzakkar salim jam'i na al muzakkar salim zaka ce sallamtu alal musulmi sallamtu alal almusulmi ga almusulmina ala harfu jar almusulmina wa alamatu jarrihi alkasra li'annahu min al li'annahu jamu dhakar salim eh ya nace ah aliya wa alamatu jarrihi aliya li'annahu صراحة جمع مذكر سالم يرفع بالواوي إيه يرفع بالواوي قد أفلح المؤمنون المؤمنون فاعل مرفوع بالواوي لأنه جمع ذكر سالم كما مرفوع وعلامة رفع الواء لأنه جمع ذكر سالم والنون إواض عن التنوين في الاسم المفرد لما اسم المفرد ذاك مسلمون kun yi shiru eh to a jam'i kuma za ka ce muslimunan ne ka ce kai mai tanini a'a to da ka ce musulmuna wannan nuno din ita ce iwadun anin tanwinin wancan tanwinin da yake a mufrad nan asma'ul hamsa su ne waɗannan sunayen ƙwaya biyar wanda yake aka ƙayyade su hannu da kyar yake shiga wasu su shigar da shi wasu su fitar da shi amma zakar salim shi jam'i ne da ba iyakance shi ba ka'idoji kawai aka bayar wanda ke nuna maza zalla kamar musulmin musulmina mu'minin mu'minina ko anan ka samu guda nawa guda biyu Allah yake ya fasiqun fasiquna kafirun kafiruna jahilun jahiluna mujahidin kai ba dai sojoji sun hore usar ba ko ka fahimci wannan da kyau ko nam kuma ta wajen li'irabi li'irabin su ya sha bambam shi don mazakar salim yurfa'u bilwawi ana sun yi tarayya da me ismul khamsa asmal khamsa yurfa'u bilwawi shi don mazakar salim yusabu wa yujarru bilya'i shi kuma asma'ul hamsa Yusuf bil alfi wai jarru bil ya'i eh nuno ina nuni yake kuma gashi a khamsa a khamsa ai ba mu zo kan shi ba wannan ai fi'ili ne fi'ili ne wannan aka ce marfu'un bi thubutin nun eh shi ke a haka ne bambanci ai dan ya nuna maka wancan fi'ili ne wancan ismi ne shi ismi shine marfu'un bil wawi fi'ili marfu'un bi thubutin nun kun bai wannan ismi almuslimuna marfu'un bilwawi lana wajen muzakkar salim yaf'aluna marfu'un bi thubutin nun domin shi fi'ili ne wa wal jam'i da jam'i kenan ko shine jam'u muzakkar salim da muka fada wa amma al fatahatu amman fataha fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansharif tana zama alama na khafda ne alama na jarra a sunan da yake la yansharif eh إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعد وأوحينا إلى إبراهيم سيكتشي إلى حرف جر إبراهيم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة الظاهرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه ممنوع من الصرف لأنه ممنوع من الصرف ba shi kenan ba ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba duk waɗannan mamnu'u min sarfi ne kowanne za ka ce majrurun bi ila wa alamatu jarhi al-fatahatu al-zahiratu li'annahu mamnu'u na sarfi domin shi an hana a sarrafa shi kace ce yaqubi wa isma'ili da sauransu saboda waɗansu abubuwa nam yawwa ji ya halatta ka ce li'annahu ismu la yansharifu akai muna da nuhat kenan a ajin wa alaikum salam a'a eh, amma alladhi yansarifu wannan kuma la yansarifu an ga ce li'annahu ismu farad bai wadatar ba sai ka ce li'annahu la yansarifu ko li'annahu mamnu'u min as-sarfi kamar aishata da muke ta faɗa din nan an aishata an fatimata kuma fahimci wannan ko da aishata da fatimata da zainaba duk mamnu'un min as-sarfi sai dai ka ce ja'at fatimatu ra'aitu fatimata sallamtu ala fatimata ba fatimati kun bayyanci wannan ko yawwa sai dai kuma idan a shi'ar ne wannan kuma wani abu ne na daban walil jazmi alamatan jazma tana da alamomi guda biyu wannan abin da ya fi ta zama sauƙi ko shine alfu ko can da yake mansub ne a asma'ul hamsa khasatan shikenan wal jazmi alamatan jazma tana da alamomi guda biyu da ake gane ta da su alama ta farko as-sukun dauri eh ita ce alama al-asliya kenan yawa sai da sauransu zama far'iyya sai ga kusan ko a koda yaushe yana fara gabatar da asaliya sai ya biyo da far'iyya kamar yadda ya ce wal khabadu thalathu alamat sai ce al kasratu ita ce al asliya amma wal ya'u wal fatahatu far'iyya ne ba su ne tushen ba ya ce a sukun walhafu da sharewa yau sharewa shine alama na sukun alama na jazma ya ce fa'amman sukunu fa yakunu alamatan liljazmi fil fi'il mudari sahih al-akhir ya ce sukun ɗauri kenan yana zama alama na jazma a fi'ilin da yake mudari'i a fi'ilin da yake kun shiru an fitar da mai kenan madi an fitar da amur si sai ce filfil mudari as-sahih akhir wanda yake karshen shi garau ya ku filin da yake karshen shi garau yake amma filin da yake karshen shi ba garau yake ba yana da illa to anan ba cewa za ka yi wanne ne ba cewa za ka yi mecece illar sai ka dinga dorawa a karshen kowane fi'ili dan yanzu ba za a iya faɗa maka fi'ilolin duka ba wanda yake suna da illa amma idan an aka faɗa maka harufan illar sai ka dinga ɗora su harufan illan guda uku ne su ne huruful maddi a tajwid eh wawun da ya'un da alf kun gane ko waɗannan su ne huruful illa duk fi'ilin da ka ga ya ƙare da ɗaya daga cikinsu sai ka ce mu'talil akhir ƙarshen shi yana da illa kamar me eh eh <laughs> ya fa'ala ya fa'ala ya fa'ala ba illa bane ai ya fa'ala ni <laughs> yawa kaji shi kuma yana cin bakin taga kasan taga eh yana cin bakin taga ya ce mustafa ana fi'ili yana mustafa ta za ka yi istafa ta yake kamar istafa istafa to amma ya tafi ilin mudari'i ko da ke muna neman harfin illan ne kamar masha kamar alka sayyadu shabakatahu alka kamar jaral kalbu kamar wannan fili ne ma ko na mun tashi mudari'i fa istafa يصطفي الله يصطفي من الملائكة رسلا مشى يمشي في الأسواق أه. وقال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أه. ألقى يلقي يلقي الروح جرى يجري ko tajiri min tahtiha al-anhar hmm? da'a da'a yad'u wallahu ya yad'u ila dari salam a ga ya yad'u masa harfin illa wawun jiri masa harfin illa ya'un nan di ya'un ce yamshi afa ya eh? afa ba kawo mana na alifin ba eh a fi'il mudari'i eh eh ina yastafi ya'un ne eh yalka a wannan yulki ne fi'ilin shi nan kuma yalka. yalqa fili madi din shi laqiya ne fili mudari madi na alqa ne saboda yanzu wannan sai ka ce laqiya shine fili fili mudari yalqa eh ya dan yi yawwa a tasirin kenan ai ziyaratun fil mabana ziyaratun fil ma'ana saboda haka waɗannan fi'ilin da ke da harafin waɗannan huruf ɗin a ƙarshe kaga yamshi yana da mai a ƙarshe eh sai ka ce mutalil akhir yad'u yana da mai sai ka ce mutalil akhir duk fi'ilin da yake da wawun ko ya'un ko alfun a ƙarshensa sai ka ce mu'talil akhir mai illa a ƙarshe khashiya yakhsha eh yake jafa'a masukunu fa yakunu alamatal jazmi fil fi'il al mudari as sahih al akhir as sahih al akhir saboda haka kenan tunda yanzu an ce mai illa abin nan mai lafiyayyen karshe sai ka ce na? Mm, sai ka ce yazhabu ahun ƙarshen shi wanne ne sai al'akhir ne kuma motar la'akhir a manyan su tafifa motar la'akhir ya ƙara'u eh sai wani akhar eh ka ce me ya akulu kawai karfe tara saura ka ce ya akulu to ya akulu ya akulu yaktubu to nan alamatul jasma nashi filin mudari'in shine ka ga daurariyar ka ga dauri a ƙarshe sai ka ce lam yazhab lam yaqra lam ya'kul lam yaktub kunga ɗauri kenan ko lam harfu nafyin wa jazmi mabaniyun ala sukun domin ga sukun ɗin yazhab fi'ilun mudari'un ya ƙara ya akul ya ktub ya jilis duk sauransu mudari'un mhm. majzumun bilam wa alamatu jazmi a sukun kawai shi kenan alaikum salam akwai su akwai lamma akwai lamma akwai izma akwai ayyana akwai kaifama akwai yanama akwai mahama wa ƙwalo mahama ta'tina bihi min ayatin litasharana na biha fama nahnu laka bimu'minin wa alaikun salam A. eh amma dai ka fahimci sunansa daban-daban ko yawwa yawwa eh wa ammal hazfu amma sharewa a share harafi su da guda fa yakunu alamatan lil jazmi yana zama alama ne na jazama fil fi'il mudari' al mu'tal al akhir a filin da yake mudari'i mai illa a ƙarshe sai a share harfin illa ɗin shi ke na kai mai jazuma mm. ya jiri sai ka ce lam ya jiri yulki lam yulki yamshi lam yamshi yastafi lam yastafi wa lam yakhsha illa Allah Hmm? ka gane walam za a ce ba a ce walam yaksha ba saboda asalin shi yaksha ne ka ce walam yaksha illallah sai aka share harfin illa din to wani abu za ka tsaya ke shiru idan harafin kar yanzu walam yaksha ina harafin karshe ana. eh idan ka gashi da fataha to abin da aka share harfin ne walam yaksha to ya nuna asalin shi walam yaksha ne abin da aka share alfin ne in ka gan shi da ya'un walam yadu in ka gan shi da ya'un abin da aka share in ka gan shi da kasra abin da aka share ya'un ne wa eh lam yamshi to abin da aka share ya'un ce walam yad'u abin da aka share saboda ainun din mai take da shi damma in ka ga damma to abin da aka share wawun in ka ga ya'un abin da aka share in ga kasara abin da aka share in ga fata abin da aka share alifun khalas ana share kenan harfin illa domin ya zama alama na jazama a ina a filin da yake mu'talil akhir ku lura cewa muke mu'talil akhir ba cewa muke fi'ili mai illa ba an muka ce fi'ili mai illa muka shiru ya sha bamban da mu ce mu'talil akhir kun ga da muka ce fi'ili mai mu'talil akhir da jara da yulki da waye da waye muka kawo ta da inda mun ce fi'ili mai illa su kana su kama duk za su shigo su waƙa duk za su shigo don duk suna kunshe da mai harfin illa to amma nasu da yake ba a ƙarshe yake ba eh ba a ƙarshe yake ba shi kenan wani lokacin ana share su takfifan a gana cewa lam yakun lam yakun kaga ana an share harfin illa an share harfin illa mana ko ba share wawan ba tunda asalin shi shine me asalin shi ya kunu eh ya kunu sai aka samu lam wannan lam din sai ta daura me nunu yanzu ga nunun daurari ya ga wawun daurari an samu dauri na sai aka share wannan sai aka ce lam yakun don ba ga za ka ce lam yakun ka jawawun ka ɗauri wannan aka ga zama akwai nauyi kenan ce lam yakun wani lokacin ma wannan din ma sai a share ta a ce lam yaku takfifan takfifan kenan eh wala taku bidiyan shi dai wancan na qur'ani yadda kaga an share shi qur'ani haka mutum zai share in an share na hadisi yadda kaga an share haka zaka share amma kana larabcinka zaka iya cewa walam aku ashi walam aku bagiya ko ga aku aga aku ne fa walam yaku a gani wa fil af'alin lati raf'uha bi sabatin nun haka nan ana sharewa a fi'ilin da yake yi ma wannan fi'ilin rufu'a shine a tabbatar mai da nunu wani fi'ili kenan eh af'alul khamsa kenan af'alul khamsa kenan nan sai ka ce ya kenan kaga lam yaf'ala lam yaf'ala tun da asalin shi yaf'ala ne lam taf'ala lam yaf'alu lam taf'alu lam taf'ali duk an shi share harfin nunu ɗin an shishara nunu ɗin sai ka ce yaf'ala taf'ala yaf'alu taf'alu taf'ali fi'il mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi harfin nun share nunu la'annahu min al-af'al al-khamsa abin za sauki amin ai na hau yana da sauki sosai da sosai eh akwai sauki eh kamar ya eh ah, kaina na hau ke da sauki ai da shi da gado na jin <laughs> eh, sun fi kowane eh masu da ingilish kenan ko suna da sauki gaskiya an ta cewa da mutane wai na hau yana da wahala wani mutum in bai yi ba na hau zai kama shi wa malam duk kwaran mutane yake na nan za sauki ne da shi duk abin da mutum ya sani na ake fada tun yaushe yake karanta ya fa'ala tun yaushe yake karanta ta fa'ala tun yaushe yake karanta yamshi yamshi afa man yamshi makibban hmm. eh a'a ba wannan abin nan ka'idoji ne kawai faslun المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فصل فصلي كنا abin da yasa mana yace fasali dan ya raba wancan baban da wannan babi yasa ya kawo lafazin faslun mun dai san al-mu'rabatu eh to menene al kaga al-mu'rabatu ismul maf'ul ne na a'raba yu'ribu i'raban menene al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalim li ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati alaiha lafzan aw taqdira to wannan canje canjen da suke zuwa ƙarshen me kalma shine al-mu'rabat canje canjen da suke zuwa ƙarshen kalma kismani sun kasu kashi biyu kismin yu'rabu bil harakat bangare na farko wanda yake shine asli yu'rabu bil harakat ana mai irabi yana cancanzawa ne da wasulla wasulla kuma guda nawa hudu fataha kasra damma sukun ko ba su muke da su ba ana musu da harakat ka ce yazhabu eh ɗaya kenan lam yazhab lan tazhaba sallamtu ala zaidi hudu kenan aga duk canje-canjen sun zo da me da harakat wa yi yu'rabu bil huruf akwai kuma qismin da ake musu irabi da harufa hadha abuka abu marfu'un bil wawi wawun kuma harafi ne ko harka harafi ne aga an mai rabi da harafi harafin kuma shine wawun kun gane ko sallamtu alal muslimina aga zaka ce dan zakar salim saboda me ya'un da sauransu yasa kamar malam zai mana summarize zai mana talhis din darussan da suka gabata a baya ne yace fallazi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa abinda yake mishi la'irabi da harka shine nau'i ne guda hudu e eh, eh? wa qismu yu'rabu bil huruf mun yi shi bangaren na biyu da ake mai li'irabi da harufa shine harufan kuma sune wawun da ya'un da alfun da nunu a sake maimaitawa wawun alfun ya'un da nunu su ne harufan da ake musu ake ake wasulla da su ake li'irabi da su a cikin huruful hijaiya gaba ɗaya kaga ba yi da dalo ba yi da kha'un ba yi da kaza ba yi da kaza fallazi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa wanda ake mishi li'irabi da wasulla shine nau'i guda hudu nau'i na farko al-ismul mufrad sunan da yake tilo kun shiru zaka ce ra'aitu zaidan hadha zaidun ra'aitu zaidan sallamtu ala zaidin ja'at fatimatu ra'aitu fatimata sallamtu ala fatimata duk da hakan dai ta din ai ce wa jam'u taksir da jam'u taksir ku lura ba jam'u muzakkar salim ba jam'u taksir sawa'un sarifu da la sarifu eh zaka ce haza haula'i rijal ake cewa haula'i rijalun kaga rijalun amil irabi da harakat wala kada zayyana sama duniya bi masabiha aga masabiha haulin masabih amma ta irabi da me bil haraka duk da cewar mamnu min sarfi ce amma ba aka wani harafi amma ta irabi da shi ba wa jam'ul muannath salim da jam'i na mata zuriya ja'at talibatu ra'aitu talibati sallamtu ala talibati diddai dai huruf ne wa in taghayyara nasban wa jarra misali ko nasban wal fi'l al mudari alladhi lam yattasil bi akhirih shay da kuma fi'ilin da yake mudari'i wanda yake karshen shi bai hadu da komai ba abin da yake nufi da bai hadu da komai ba shine bai hadu da abin nan nunin ba ma'ana bai zama cikin af'alul khamsa ba wa kulluha duk waɗannan da aka ambata guda nawa kenan guda hudu al-ismul mufrad jam'u taksir jam'u muannath salim al mudari alladhi lam yattasil bi akhirih shay wa kulluha dukkan su turfa'u bi dhamma ana mata rufa ne da dhamma wa tunsabu bil fataha ana mata nasaba ne da fataha wa tukhfadu bil kasra ana mata jarra ne da kasra wa tujzamu bis sukun ana mata jazama ne da sukun kun fahimci wannan da kyau ko duk da cewar alamatu dhamma mun yi su da yawa akwai wawun akwai kaza to amma dai waɗannan ana musu dhamma ne abin nan kula turfa'u bi dhamma wa tunsabu bil fataha wa tukhfadu bil kasara wa tujzamu bis sukun duk waɗannan da muka ambata amma fa wa kharaja an zalika thalathatu ashiya anan kai hatara akan abin da muka ambata duk da cewar bai fita daga ka'idar mu na haraka ba amma dai akwai abin tambihi da ya kamata a yi wa kharaja an zalika thalathatu ashiya akan nan da muka ce turfa bi dhamma wa tunsabu bil fataha wa tukhfadu bil kasra wa tuzamu bis sukun wadansu abubuwa guda uku sun fita ba su shiga wannan ba abu na farko cikin ukun jam'ul muannas salim jam'in mata zuriyan shi kan yusabu bil kasra eh bil kasra alhali ma la yace wa tunsabu bil fataha kaga wannan jam'u muannas salim mustasna ne an cire shi ne daga wato sabu bil fataha in banda jam'u muannas salim shi ka wannan yusabu bil kasra zaka ce ra'aitu al muslimati wal ismu alladhi la yansarifu da sunan da yake mamnu'un ne min sarfi baya canzawa shi ka wannan yukhfadu bil fataha saban da malai ce wato tukhfadu bil kasra sai ce wannan alladhi la yansarifu mun yi shi dazu yukhfadu bil fataha والفعل المضارع المؤتل الآخر shi kan wannan yujzamu bi hafi akhirhi ba zai zama yujzamu bi sukun ba yujzamu bi hafi akhirhi za a share harfin karshen wallazi wannan shine kismin farko wallazi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa shi ma ba wa jama'ul muzakkar salimu nau kenan wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu hudu a tasniya da jam'in maza zalla da asma'ul khamsa da af'alul khamsa hisa ce muku wannan kaman takaita karatutukan da muka yi ne sai yanzu malam ya kawo mana af'alul khamsa yace wahi sune yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina wannan sune misali ma'aunin kenan da ya kawo karka ce to ai bai kawo ya zahabuna ba ai bai kawo ya qara'una ba a'a ai ya qara'una yana karkashin yaf'aluna ta qara'una yana karkashin taf'aluna waɗannan da ya kawo ya ce amma tasniyatu amma abin da yake musanna ba shine na farko ba a can fatur fa'u bil alfi shi musanna ana mai rufu bil alfi a ce qala rajulani rajulani marfu'un bil alfi li'annahu musanna wal nunu iwadan an tanwin fil ism muf'al wa tunsabu wa tukhfadu shi musanna kenan fa shi wa tunsabu ana mai nasaba wa tukhfadu ana mai khafda bil ya'i da ya'un a ce a ce ya kenan ara'aytu rajulaini sallamtu ala rajulaini aga rajulaini na farko mansubun li'annahu abin nan maf'ulun bihi mansubun bil ya'i li'annahu musanna na biyu kuma majrur wa alamatu jarhi al ya'i li'annahu musanna ashe yanzu zaka kora ido tukunna ko da ka ganshi da ya'u sai ka kora ido ka ga ta wannan sanadiyya ta saboda yana mansubun ne ko saboda yana majrur wa amma jam'u mudhakkar salimu fa yurfa bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i dan muzakkar salim yurfa'u bil wawi qad aflaha al mu'minun aga marfu'un wa alamatu rafi al wa li'annahu jamu salim wa yunsabu wa yukhfadu bil ana mai nasaba da jarra da ya'un saboda haka za ka tsaya ka ga ya kawo ra'aytul aga nan mansubun sallamtu alal musulmina nan majrurun biliya wa amma al-asma'ul khamsatu amma al-asma'ul khamsa fa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alfi wato tuhfadu bil ya'i eh kuma ku ji tsoron Allah mana asma'ul khamsa za ku ce wa tujzamu hmm? wa amma al-asma'ul khamsatu fa turfa'u bil wawi ana mata rufu'a da wawun imana eh, a ce ja'a abuka ko ja'a huka ko ja'a hamuka watun sabu bil alfi ana mai nasaba bil a ce ra'aitu abaka wa ahaka wa hamaka wa faka wato faka abubuwa guda biyu ne kenan akwai fa daban akwai ka daban wato khafadu bil ana mata khafada bil wa amal af'alul khamsa amma af'alul hamsa wanda yake idan ku shi ya gani da su ko faturfa bin nuni ana mata rufu'a da nun a ce marfu'un bi thubuti nun li'annahu min al hamsa al sabu wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha da nasaba da jazama a cikin al hamsa duk ana share nunin ne hmm? a cikin af'alul hamsa ana share nono za ka ce lan ya fa'ala za ka ce lam ya fa'ala fa'in lam taf'alu walan taf'alu a aya ɗaya fa'in lam taf'alu kaga taf'alu na farko matzumin ne wa alamatu jazmihi hasfin nun walan taf'alu taf'alu na biyu mansub ne wa alamatu nasbihi hasfin nun da jazuma da nasaba duk ana share nunin ne eh a wajen af'al khamsa babul af'al eh ai hau da sauƙi yake سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أيوه.